baki mai yanka wuya. Wutar rikicin siyasa na ƙara ruruwa sakamakon sauya shekar gwamnan jihar Zamfara daga PDP zuwa APC. Manazarta na ganin ba wannan ne lokacin da ya dace da cece-kucin siyasa a jihar da ke fama da matsalar tsaro ba. Jama'a Assalamu alaikum. Sauya shekarar gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle na ci gaba da hura wutar rikici a dukkan bangarorin siyasa a jihar ta Zamfara. Kama daga jam'iyyar da ya bari ta PDP har ya zuwa APC da ya koma cikinta. Ko da yake dai tun farkon lamarin jam'iyyar ta PDP ta sha alwashin kalubalantar sauya shekarar ta gwamna a kotu. Lamarin ya ƙara kamari ne a 'yan kwanakin nan. sa'ad da majalisar dokokin jihar bisa buƙatar gwamna matawalle suka soma yunkurin tsige mataimakin gwamna mahadi aliyu gusau wanda ya fito karara ya bayyana cewa baya tare da gwamnan a sauya sheka daga pdp zuwa apc lamarin da wata babbar kotun tarayya ta abuja ta dakatar da yunkurin na tsige shi sakamakon ƙarar da jam'iyyar ta pdp ta shigar babban abin da ya janyo wannan badakala ta yunkurin tsige mataimakin gwamnan Shi ne wani gangamin tarboshi da aka yi a gusau jim kaɗan bayan sauya shekarar gwamnan inda kuma ya yi jawabi da kakkausan harshe a kan makomar siyasa bayan sauya shekarar wasu kafafen yada labarai sun ruwaito gwamna matawalle yana zargin mataimakin nasa da nuna rashin tausayi da damuwa da halin rashin tsaro da jama'ar jihar ke fuskanta musamman kasancewar gangamin tarbon nashi ya zo ne kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ƙauye da suka kashe mutane da dama. A ɗaya ɓangaren kuma a cikin jam'iyyar APC da gwamnan ya koma ma tsugune bata ƙare ba, domin kuwa tuni da ɓangaren 'yan jam'iyyar da aka taras a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari Abubakar. Suka fito ƙarara suka bayyana rashin amincewarsu da rusa shugabancin jam'iyyar da shugaban riko na jam'iyyar na ƙasa kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya yi bayan karɓar gwamnan matawalle a cikin jam'iyyar lamarin da suka yi zargin cewa yunkuri ne kawai na neman mika ragamar jam'iyyar ga abin da suka kira bako a cikin jam'iyyar su kuwa a maida su saniyar ware tsohon gwamnan jihar abdulaziz yari ya gudanar da wasu taruka a 'yan kwanan nan inda ya bayyana wa magoya bayan bangaren nasu wannan lamari a lokacin da aka zo aka karbi matawalle kowa idan yana bibiya yana ganin zaman da muka yi a kaduna mun tantauna cewa za a zo a karbi matawalle shigo jam'iyyar apc saboda in aka gama za a zo a zamna domin a tsara yadda jam'iyya kamata ta bi amma ba a yi ba sai aka zo aka ce an rusa jam'iyya matakin ward matakin local government matakin jiha wannan shine kundin jam'iyyar apc babu inda ya ba mai malabo ikon cewa ya rusa kowa babu babu inda ya ba wani ikon cewa a zaɓi wani a rusa shi amma ana yin aiki akan fahimta to ba a yi wannan fahimta ba abinda a ka'ida shi ya kamata yi wanda ba ka'ida ba ba zai ma yi rigima ce ake son a kawo wanda mu ba ma shi ra'ayi rigima a yanzu amma fa rigima kuma ta taso cin ma take sai mu tsaya yi amma ba ma fata saboda haka wannan tsari mu shugabannin mu suna na har ran da aka yi congress aka zaɓi sabbin shugabanni bayan an yi wannan abin ni na yi magana da mai malami ya sayi haka ya ce a'a babu komai na ce akwai zan ce ma jama'an bayani cewa akwai yace babu damuwa idan Allah ya sa aka dawo sallah za a zamna a takaice ma ya ce an daga congress saboda al'ummar jihar zamfara na ce na yadda amma duk da haka dai zan je yi ma al'umma bayani domin san me ake ciki haka kuma tsohon gwamnan abdulaziz yare abubakar ya yi bayani akan raɗe-raɗen da aka daɗe ana yaɗawa na cewa yana kan hanyar ficewa daga jam'iyyar ta apc da zarar gwamna matawalle ya koma cikinta. A lokacin da muka haifi wannan kalma APC wanda ke gurin ni Abdulaziz Yari in bar jam'iyya ba mu ko iya hada mai sirrin da muka yarda ba bai da shi ba. Mu dinnan mu goma sha ɗaya tarihi APC har abada bai cika ba ni ba waɗanda mutane. Magana cewa ni in bashi to ina son su sani cewa ba son tarihi na ba ina son su zo maura su gane su wane ne kayatawa saboda haka wannan mafarki ne apc mu muka haife ta za mu gina ta kuma da izinin ubangiji kurakuran da aka yi a cikin ta za a gyara kuma za ta kuma kawo gwamnati in allah ya yarda to ran da aka zo nan muka karɓi matawallar shigowa cikin wannan jam'iyya a matsayin bako mun zata sai ya nemi 'yan gari domin su nuna mashi ya gari yake to amma wani wanda a can abuja wanda bai iya shigowa ko da garin su ya siyasa a yanzu yana son ya shuka rudani mashi gwamna ya shuka rudani ma apc a jihar zamfara ya shuka rudani a apc ta ƙasa to muna son mu gaya mashi rudanin da ya shuka aka samu matsala a 2019 a cikin wannan jihar ta zafara wallahi tallahi billahi ya kai ƙarshe. To amma dukkan wannan badakala da cece ce na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar karuwar ayyukan 'yan bindiga da ke kai hare-hare da kisan jama'a da masatar mutane domin karɓar kuɗin fansa a jihar. Lamarin da ya sa masu fashin baki ke ganin cewa ba wannan ne lokacin da ya dace da waɗannan cece kuce na siyasa ba. Muhimmancin da 'yan siyasa suka ba siyasa da abin da ya shafi sha'anin siyasa ya yi muhimmanci da suka ba rayuwar al'umma da zama lahiya da kasancewa cikin tsaro mai inganci. Domin in ka lura tun lokacin da gwamna ya dawo gwamnan Bello Mutuwa Marado ya dawo APC nan za ga cewa al'amari na gwamnati kusan ba shi ake ba koyo shi za a ga cewa harkar siyasa na ita ɗaya ake yi magana ga matakai ga abubuwan da ke faruwa na rashin tsaro a cikin jihar ga baki ɗaya yanzu ba su aka mai san makai ba in ba tsakanin cikin gida na apc ba kila tsakani ne da mataimakin shi ko kuma wasu jigajigai na pdp na ƙasa ko na jiha to wa'annan abubuwa kaga ya nuna cewa kenan an hita batun wato mulki da kuma wato kare rayuwa da dukiyoyin al'umma a cikin jihar kuma na kowane bangare wannan 'yan siyasa suna da wato wannan alhaki a kansu na yin ko oho da abin da ya shahi tsaro a cikin jihar na kamata a ce yanzu a matsayinsu na 'yan siyasa na kowane bangare in aka samu wannan irin halin taulayi na tsaro da jihar zamfara take ciki ya kamata a ce sun haɗa kawunan su domin su ceto al'umma daga cikin halin da suke ciki ana ta kashe mutane ana ɗauke su ana kasar al'umma ana hana su noma to wannan abu kaga ya nuna cewa dai yan siyasa su siyasa ta dame su ko da me yake faruwa inda bukatocin suna biya na siyasa to ba abin da dame su kuma wannan za ka ƙara ƙarfafa shi in ka diba irin babban taron da an kai na karɓar wannan gwamna zuwa jam'iyya mai mulki ta apc ya nuna maka cewa ba a taɓa irin wannan taron domin tattauna matsalar tsaron zamfara ba ko kuma wato tsaro ma na ƙasa baki ɗaya kaga wannan abu yana da ban haushi yana da ban mamaki sannan abu na gaba malam murtala shine shin wai ina wannan majalisar take wanda zama zama nawa suka yi na gaugawa ko kuma na kare al'umma akan irin halin da zan take ciki yanzu sai abin da ya shafi siyasa ne za su zauna domin waton yin bayani waton yin tattaunawa a kan cire shi mataimakin gwamna ko kuma hukunta shi kaga ga abubuwa nan suna faruwa waton wanda fa bai ga uwa ta bai magana uba ne don wa'annan alamar ake magana na tsaro su ne ya kamata a ce wato duk wani wanda adda amana ta jama'a ko kuma dan jihar zamfara da adda kowace irin dama ya ba huska a kai ne cewa wannan harkar tsaro abu ne wanda ya kamata mu huskanta mu ga ta za a yi a yi maganin shi. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin yi cuba hero ne da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.